kasa ba mu kaina amsa ai hajiya darmana ta yi kyau malam mu dauke ta tarihi hajiya ai ni a fahimta ta wannan daga mu harke ba wanda zai iya maganin wannan abu kuma wannan ke ta shafa ba don komai ba domin tunaninki ne kuma wahalar kici ba abin da zan iya cewa sai dai in ce ta ta matsi miki yana ruwan biri da gada to sai zo a tafi gida a tattara kaya ki hankali hajjira mai gaskiya yana tare da Allah ku kuma sai ku zauna gidan ku ta zama har sarkin zama ya zo ya same ku ai ba zan karɓi biyayya ku ba ɗan ƙauye kawai dan Allah dubiyo ku Tafi da tafi da tafi da Mahaukaci mai ciwon hauka. Ni kike yi wa dakuwa? Ni kike yi wa dakuwa? Abin da nake so da ku ku kwantar da hankalinku wannan karan za mu ibi dalas insha Allah kowa sai ya cika jakarsa har tana zuba eh, ina zuwa Qualisa, Qualisa, Qualisa. Waɗannan su ne abokan tafiyata na harkokinmu da muke wannan zamanin. Allah ya ƙara ma daraja. <laughs> Allah ya ƙara ma daraja. Kado daidai. kara ma lafiya sa dawo da kanan da Allah dan dan gwana ke kada kanan ai ba ki ma kallo dai dai ai ai in dai karshe kenan wannan Allah ya taimake ka Kwalisa, kwalisa, sa Kwalisa. Kwalisa. Kwalisa. to a gaya wa kawali nawa za a ba su ai ba wani magana ko dan jiya kaga na ga dubu ɗari biyar raina ya ɓaci na yayi daga dubu ɗari biyar na ci a zubar a shara shine ka ɗauka kawai zan ta wasa da kuɗi to duk cikin nan ba wacce ta yi a gaya wa kawali wannan mata da aka kawo ba wacce ta yi a cikinsu me gida Allah ya kara ma daraja ya ce a gaya ma kawali la'anannan nan Allah wanda ba ka da aikin yi wanda bai gaji abin da tsohon sa igada ba mahaifinka a garin nan mun muna da tarihi kuma mun sani cewar ka gaji karatu kuma ko gidan ku tunda aka taso gyarta yake mun sani amma kai ka ɗauko kawali kake ganin cewar kai kawalci za ka yi ka gama to baka samu sana'a ba ya ce ka gama na gama kada dai ka manta ko ƙwarya ta fashe da sauran zane eh? idan zane ya saura to eh. ba shi da tasiri to ai ƙwarya kowace iri ce ko rayuwa ce ko an mata fafa sai ta haɗu da turmi don ubanta sunan ta gari Allah ya kara ma lafiya to a gaya wa kawali to wannan yarinya mai hijabi daga dukkan alamu daga islamiyya take ya je kwaɗai mata kuɗi ta biyo shi me labari isa kawali gaba ɗayan ba wacce ta ba ka da aiki kawali kun yi farin ciki kun yi murna a fuskokin na ga alama amma za ku zuwan da dawowa to karka zage shi karka zage shi kawali waje kwariya komai kyanta in ta haɗu da jini wala tunan ta gari ni ma bin su zan yi kai kai karkar wani a za zo mana gogo wallahi ba zai gogo ina zuwa gogo ka ga wa'annan yanzu har oga ce bayya so musiba kai ka ce sun yi to ni zuciyar oga ce tasa daban fata daban ni ina son su haka a karkashin wa kake karkashin kaina nake yes eh au a karkashin shugabancin wa kake bai ba za a an fita daga shugabanci ko zan yi maganin kan yi magana na bige kai an kore ba nan kai ka ce komai ni fa na ga har yanzu kun kasa yin karatun tanin babu yadda zai a ce mu tsaya muna biya ta waɗannan 'yan iskan 'yan ƙauyen ko ya kuke gani kuma ka san cewar wayannan garorin da kake ganin su idan ba mu tsaya mun bi yadda ya kamata mu ba to fa za mu koma fa sana'unmu na da za ka koma liki zan koma gyaran gyaran mashin kai kuma za a tattara kaya a ƙauye a to to ni dai ina san ko shi kunan ku nake to ku gani garfati dai kun san halin sa a to shi ne wajen kuɗi inda ka san jimana haka yake haka ne to mu bude ido sosai a mu mafuta yawa to amma ni ina ganin cewar komai wayan dila ai dole je shan ruwa rafi idan kun tsaya kun yi tunani za ku gane cewar ai sigar ba ta yi kwansu da barbata su ai tafin hannun mu suke to me hujjar ka na cewar a hannun ba ni kunnen kai zubar da shi Allah kuwa to to shi ce Allah Allah ko ba wani mun shiga birni kuma mun waye ba da waye banya ina jin ka yi fa gaskiya akwai shawara da nake so mi amin wa alaikum assalam ba ko ka ce ni a ba ba ba ba ko dai ni ma ganin ta ne ta faɗo haka sannun mu ko dama na zo neman aikin aiki na zo nema ko da sakatariya nake so a ɗauki kin zo neman aiki to ai barin gaya miki wani abu wanda nake son ki gane kuma ki fahimta aikin fi karfin a nan ofis din sakatariya ko wani ma'aikaciya duk kin wuce wannan a ofis din nan sai dai me a neman miki mukami mai karfi mai zurfi amma ina so in ja miki baki ne ko kuma in fassara miki duk da dai na san ke yar gari ce da wuri za je gano na gane abin da kake nufi to ai wannan ai mai sauki ne wai an cire wando ta ka nan da kika gani babu harkar tsiya sai dai harkar cadas harkar masu gidan rana kin ganin me ka ci gani me kika gani kuɗi to wannan ba kawai bane wannan ba wani abu bane ni ban ɗauki kawai kuɗi wani abu ba in dai bukata ta za ta hau kuma za a saki jiki bori ya hau to ban mai da abin da na tara kawai ba babanya hmm? bukatun mu da ka dinga saka mana bukatun kai zabe zami da za mu ja layi ka jira ni anan ina zuwa jira ka kwarai kuwa kuma abin da zamu da kai da lokaci ya yi ka kulle ofis din nan in ga wani abu goda su kun direba ce babu you are meant to maintain peace and order and just down mu je na gidan ɗayan ɗakin kwanta Maria. Well done, well done, well done. You what? make me happy. Serious? Yes! Gaskiya, zizi kanki yana ja. Ko? Na san zaki wannan aikin saboda irin ku ne masu yin aikin nan. Ai ka san mata makirai ne. Ni a cikin matan ma daban nake don na yi kos. Gaskiya fa na ga alama. Kun kuma burge ni sosai. Ai na san saki aikata. Shi yasa na sara miki saboda aikin nan ya kamata ki yi shi na sallama miki na cire hula ki ce kawai kin zama reza garuri kike yayyankawa gunduwa gunduwa har da masu wayan ma har da masu wayan ma har masu wayan ma shi yasa na ga irin zubin ki irin yanayin kira ki zi kenan to ai da kin sani da kin ɗauko kuɗin mun kasa ai na riga na zo maka da rabanka to sai ki ɗauko mu gani barin gaskiya zizi kin ci amana baki burge ni ba ban taba tunanin a matsayinki wadda na bawa amana da siffarki da kamalarki za ki ci min amana irin wannan ba kamar yaya zan maka ka barauniya ka mai da ni kenan ya zan sai da raina in yi abu sannan ka ce ɗauko jaka in kawo ka kasafta mana ai wannan shine rabon kawai gaskiya ne gaskiya ne gaskiya ne zizi na yi babban kuskure kuma allah ya yi gaskiya wa man fa'ala fi'ila